same su da haka to the same thing shine zai faru ga malam albani Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya karbi shahadarsa ya taso wasu malamai suna ganin kamar yadda yake faɗa ta rana ya shekara fiye da 25 ana ce mun yaro kuma wai har yanzu a matsayin yaro nake ma'ana ko da shekara 25 da suka wuce aka haife ka ka wuce yaro yanzu 25 years of age ka wuce yaro a ka'idar Najeriya ka wuce yaro a ka'idar shari'a ka wuce yaro a kowace ka'ida to haka suka yi ta mushi wannan hasada tun daga cikin malaman da ake ganin ahalus sunna ne ko 'yan izala ne ko malamai ne ma wanda suke akan irin manhajin da yake da'awa zuwa gare shi shine wannan manhaji na salafiya sun ta mushi wannan hasada ba kankanuwa ba mun santa mun gani mun ji labari ko muna nan muna rubutawa kamar yadda aka ji wannan a tarihi insha Allah duka su ma waɗannan sai an ji labarin cewa wane ya faɗa da albani saboda hasada ne ta bayyana ne saboda kaza kaza kaza kaza kaza ya ce kaza ya faɗi kaza an ji labarin kaza daga gare shi saboda wannan al'amari ne wanda wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas ya kamata mutum tun farko ya yi wa kanshi adalcin cewa wannan abin fa zai wanzu kamar mutanen da suka dinga rigima ne da mala bakar gumi bayan ya rasu aka fito da littafin shi suka yi har kotu suka kai suna shari'a cewa ba su yadda a faɗi waɗannan maganganu ba ba wai dan maganganun ba su faru ba a wai dan abin zai ɓata sunansu to sanda suke yi ba su tuna cewa sunansu zai iya ɓacewa ba ba su tuna cewa suna da wani suna da suke so su protecting ba sai bayan abin ya faru a ya kamata mutumin da ke da ilimi ilimin shi kowane iri ne ya zama mishi ma'auni na lissafa abin da kakai ya komo menene consequence ɗin kaza in na yi menene taba da ke iya faruwa idan ne kaza menene sakamakon da zai iya biyo bayan kaza ya kamata ilimin mutum kowane irin ilimi ne ko mai ka karanta ya kamata ilimin ka ya dinga ja maka linzami game da irin wannan abu jahilai su ne aka sani da faɗan magana ba tare da san auna ba ba tare da layi khafuna uku ba ha ba tare da me zai kai ya kawo ba an tambaye su hujja su ce wallahi su ma haka suka ji dai ana faɗa amma ya kamata malami ya dinga lissafa duk abin da zai faɗa to haka ibn taymiya ya fuskanci wannan gaba saboda ɗaukar da Allah ya bashi kamar yadda malam albani fuskanci gaban nan daga mutane saboda ɗaukar da Allah ya bashi to haka Allah yake raba darajar shi jama'a idan Allah ya raba daraja kai a matsayinka na mutum nemi wace ce Allah ya maka babu mutumin da Allah bai bashi wata daraja ba sai dai kawai in ka ki tsayawa kai discovering me naka daraja ka gane me ya daraja ka kuma yayi kamata ka utilizing dinta ka rene ta ka ci moriyarta da kai da waɗanda suke kusa da kai